لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرارا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

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شرن بقي لوطن ذو القعدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. Allah ka baraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Yau muna ƙarshen suratul Baqara ba za a faɗi yaya ba. Ah, ƙarshen suratul Baqara kuma shi kenan tun da aka ce ƙarshe ba za a faɗi ba sai a tsaya sai mu tashi inda za a tashi ɗari biyu zamanin da biyar nan an wa kullun cikin ina wa kullun a yankin nasiku ko shi abin da ke cewa kullum shi ne na gaji amana bil wato kullum kaza kaza kaza amana billahi kaga kan akwai tanwini akwai abin da aka share kullum kowanne annabi da mu'minan amana billahi haka da mala'iku da tukuru kullum zan bai tambayan ba sai zai tambayan هو قراءة بالجمع وقرأ بالإفراد في في قبلك بعد تنزم gashi ga jin sunan jinsi ne ga alif da sai dai nan maganan kutubin yake magana in an ce kutubin kaga mu ba ne sunan jinsi ne da kara ba yana ba da dukkan littattafai an ce kitabihi haka shi ma muwazan da mufradin mudafun shi ma ta'ammu rubucin da ke ba da American. So, Allahu, سمينا وعطينا نعم na لنا قولنا sai aka ce eh, wannan kada ku kasance irin su daga ina maganar su tasu sannan eh, wa za na so kaga zai ce cewa eh, sami ana wa a afai na kada su zama irin su ita ai ina ka faɗi min allazi na hadu ya rubu na alkalima amma wa ba'i ويقولون سمعنا وعصينا عباد الله ومن يدري فتيش أسره فأكره قوي كبا فتيش آية ما آية كابني صدق الله تعالى كابشته نتي ولم يقولوا مثل قول اليهود سمعنا وعصينا هكذا تكلم سنة لما عينا يقولوا سكتي سمعنا وعصينا za ka ci a ah, aga ah, ayin ta sosul bakara aya ta sa'in da raya. Lallabi na tuwon eh, hadu ya harbe kuna da kalima amma wa sa'i. Wa ya kori na yin? na mutu na yi. Nan zan yi abin da ke sa ta jewa. shi na hudu yake cewa kan na wasan na kai na wanne na fi da su ko shi ne ai nan ji shi ai dan lazina haɗu harfin kalima amma wa bai kaga wa yaquluna sami'na wa asaina kaga kan abin da ke cewa sami'na wa za zaka rufa ina wurin yake jini كل انت يهودا عشان تفهمي انه عشان تفهم معنا ونجي يا الله سنا منك ما يتك بكو إلين ويتك وفي كتاب لي أصوك الحمكة حياة جاد كنت كنت رسل بهاي من الذين هادوا يهربون الكلمة عن مواضيع ويقولون سمعنا وعصينا كريكا نفعل حتى يهودا تكتب مظلوم وصنا أقول بكذا نجم وصنا سيدة مسمعين ka ji mu kuma za mu bi dole ka saurare mu ko ba mu sauraron ka dole ka jira ne za mu ce ko b'a da mu jira ne za ka ji ai gaba yanzu kusan ana yi a kai masu dole kai ka bi dokar da suka yi amma su ba za su bi yanzu abin da aka mai da mu a Najeriya ba dole mu je abin da suka ce dole mu saurari constitution mu ji me suka ce kuma mu bi su amma su ba za su da dadi ne In ka ga mun zo muna yin addini dalilin launi da ba ya sa to lalle qur'ani ke sarrafa mu ke sa muke hana mu amma ana tsallakawa tun babu sai dai sami'in wasu ma gaira musulmai a jisa halin da aka tsara sai da abin da ya dame mu da nasa waɗanda aka da kai shafa wannan kwana ƙasa ne irin kasan wasu ma gaira musulmai ka kana sai ka ji amma kuma kai da za a saurare ka ba ina shi ne aka ce maka zagi ne wannan ina suna ce mana mu za ka je kaman gira ɗan saurara mana ba saurara ne ra'ina aro mana ita da na ma nan shi wauta layyan bi alfinatihim saboda kasar da ta a harafansu su da abu sai su lankwashe shi mutanen rufin eh, da sukan addini ba shi ke ranka sai ya isa mana ya biya ma bukatar na na uku eh? da tamanin da uku na haka bayan can karatun jiya yi a karka tafi da nesa ba to annaharu ne ko a ciki ne yawwa a cikin wa afada daga afada qawluhu maqbuda ilahi hawa sama da ite wa bayna kafa kenan daga nan da karan menene kabban ka nan Na ba ina ganin ne kake nan kake zuwa wurin eh? to shi kunan ba da ma bari ya kwashe shi duka suna ta mana bayanin jingina a gida asali aya abun da take nuna wa jingina a tafiya a kai ka gane ku tun da ce wa in kuntum ala safari jini yawwa in kuna tafiya kaga kan za a jingina to amma idan kuna gida ba sai sunna ta ce yi jawabin ra'ani fi al-hadari wa ma'a wujudil katibi tare da ma akwai mai rubutun sauransu ya zana fasar ayyudu can baya da aka kayyade liman bukira a kake can ba ce sai a tafiya ba wannan da a yi an kwance shi التقييد عن da ذكر لأن التوثيق a shirki? saboda amintarwa a karɓan a jingina ya fi tsanani da a rubuta mutum da aka rubuta ma ya karbi kudin ka kaza to ai ka rike kayan sai a sami da a rubuta cewar gaji an rubuta ya karbi miliyan goma da cikin kudin ka kuma ga shaidawa ne ga shaidawa ne ya rantsa hannu ya rantsa hannu ta ba shi ga wannan shaidu duk kuma ya rantsa hannu da sauransu ai ka ga bayanan shi amma zai karbi miliyan nawa na ce goma ya ɗaɗɗar takardun gidansa ya ba a wannan takardun ta zamani me ya sunan da kun ce masu ya su din ne ai amma wannan sabuwar wacce take cikin rubutu wacce ake zawa cikin leda ta ba sa birgin sai an ƙara gida sabo za ka ɗauko aka baka da akan miliyan goma Ya gidansa a matsayin da kanan zai a duk haka za ya fi aminci karɓa shi ne shi ne ke da Allah ɗan gare ta ɗan duba min shi ne kuwa ya ɗan duba ya ɗan duba ya dai duba ce ba kome har na shi kawai ba kome kaga ya tabbatar maka ka gana da wancan da wannan mai fi aminci shi ne shi ne dai kaɗai da ya takardar sa bai shi ya fi aminci wacce ta rubuta ko ma ko ma waye ta hannu a ƙananan ko ta bari sun ko ta waye ta da kake ke babu ko shi ka wai ce babu kuɗin je ko sai a ina ran je ko ta ko ya ba ka fi nan ka a ta ko ta ba ko mun je ko ta sau da kanan haka za ka aka ce ayyade malam wannan jingina a gida to kai ma ta fi amin daga wancan na rubutawa ya fito eh? au kai na kasa na ta zuwa sannan suna ta kasarin nan farkon lura na yi masa ka mu je ina wurin aka ce da ana tafi kafin ba shi ne a shaɗu ba da menene ya yi? shi ne makabuban da to ka gano wani kafin ne wani sabon eh, eh fa'ida ce wannan kaga da aka ce wa afada makabuba istiratul qadr rahan da aka ce farihanun makabuba wannan makabuba shi ne ya ta isar da mu jingina ba ta kafin an karɓa misalin mu na baya da na ce ba ta karɓi karɓa. ba za ta cika ba sai ta dangu takarda amma ba za ka ce in ka ce kai ne namu na gida da babban ne ba in gudu din to Allah kauyin hakurin da gida in ka ma takarda in na shafa na shafa masu na ma kana gane gani da kuma man da ke biya ka je gida ka je ka ai babu komai sai je gida ka je kin ka ɗauko kuɗi ga shi za ka tura masa to babu wannan babu takarda a nan sai ka kawo takarda makabul da aka ce in ka saba wa shari'a sai za ka san makabo don za ka ce ce a yanzu kaman albarkari zai ce ba zai babu takardar zai ce ga takardar har ba komai sai gida ka kawo ni kun ƙarshen da sai yanzu ga nan biyu in ka Allah marake saboda haka nan kullum shari'a ta ce ma yi kaza to za ka ga akwai nau'in rashin mutunci ya za a yi kaman wani don zan ba shi kuɗi sai na karɓi ta sai din ƙarya ne ga tsofa ga ilimi ga mutunci ga amana ga ƴan uwanta ka zaki man kuɗi ne ai zai kawo takardun ina sai isa har ka rayuwa in ba ta shiga cikin rayuwa ba karatu kake kawai ba ka san ba gida za a saya shi kenan da aka gama sharuɗa lauya da gama sai rubuta na sakin laya kafa in yanzu na je na tabbatar da gidana kan amma idan na gano daga baya ba naka ne wato zan zo zan sa ka a kotu zan ɗibo yan sanda su kama ka su yi ma wulaƙanci su kai ka kotu karfe wannan kuɗin ko da riyal na kalla na kalli da muke abotaka da mutumin nan da ke shafa kudin ni ne na gaya masa haka mutumin da ya ce rashin kuɗi ne ma da ya ba mu gidan kyauta sai ke tau malam tau malam ba ko ba ko ko ne ai kan sai bugu wanda yi ba ba wannan wani malam ba a dade ba sai aka gidan nan ba na shi bane filin nan ba na shi bane ya gane nan daga kace ko wani wani yayi hatta shi kuma Allah ya ba su da tabbiyar da ka kaga mana abin da nake gaya maka wallahi mai kunya ne ba biyo ne ba yayi kare eh mugun jiki magayi gobe kowanne irin shaɗar sharafi a yi zance a rubuta shi inda tsari tsara inda hmm? tsari a tsara a baya ai babu tausayi ina malam mutum da kuɗi ba zan ce ba haushe da kuɗi ba mutum da kuɗi ai wannan zai taɓa ne ai ai ba sani ba abu wannan da aka ce ba ni in ba baka menene cinikin makawo ne ko ko tanka hannun tanka shi ne tanka hannu da hannu shi ne cinikin makaho sai ya da ɗan tabbana sannan zan yi kama in ya damke naka ba zai ja ba sai ka dan kama sannan ya ja kaka to wannan maganan gaskiya ce in ka ce ba za ka yi ta makawa ne ba komai malam za ka kaddili wata ranar in kai na kuka kwashe lafiya gobe wanda ba ka tsammani zai maka saki zai maka a yi gaskiyar wuri in ma za ka ɗauki abin ka shi ta ɗauke shi ka shi wannan babu matsala amma in dai niki ne to a ke gare ki kyauta da ban ciniki da ya fi ai ya fara subhanallah da saura kenan من آه، والاقتفاء به من المرتهن وكيله آه، وانا ما يجي للساعة عندي فريان سراء ما يو اشتراط الأرض كرام والاشتفاع به هذا أنا إلى وداع وعد شي شي وان من قوي أبن جنجنا من المرتهن جدا هذا أبن قوي إنه ما يا وداع من الوكيل ووكيله eh eh duk a an da huta shi mutum ne wanda yana shi kare da aka karin kayan ko ya sa hannu ko ka isa hannu ko ma aiwa ne ne da rubutu da rashin rubutu duk kare ga ka ko shi wakili inda misali rubutu ne da ta an ga sa hannu ba da sauransu ko shi ya tsaya da kansa ko wakilinsa ya tsaya da ayi rubutu ayi wane ne duk ka huta da su kawai sai sai dai a rubuta saboda rubutu na da aminci saboda akwai adadin ana iya a akan adadin kuɗi wanda ana iya cewa a'a miliyan goma ne ce a'a miliyan takwas kaga rubutunsa shi zai fi dare an gama to shi kenan sai na yau Masha Allah za ku janyo yau ma ya zamba mu kai ƙarshe ba. Kafin ma'allamahun haifiyar du'a. Bayan can da ka ce la yi asibu a adon bi dambi adi wala bi ma ya sibuhu mimma wasu wasa ji nafsu. Sai da aka sanar da su yadda ke du'a. kansa du'a'i sai mun nemi bai halatta mu san roƙon abin da muke nema to amma labun da mu biyar da Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha aina al-babi wa aina al-babu wa qala qulu rabbana la tu'akhidna bil iqabi in nasina aw aqta ya Allah kada ka kama mu da azaba idan muka manta sai muka kuskure tarakna sawaba mun bar daidai ta hanyar mantuwa ko ta kuskure la ana amdi ba da gangan kama a kafta bihi man qablana irin yadda ka kama waɗanda suke kafin mu muna neman abuwa waɗannan shine ai menene an um, rufi'a an ummatil kuskure da mantuwa. To الأمة ai تمنتوا ne Allah ne yake نيتي sai in أمه saboda mantuwa mutum sarkin mantuwa ne kuskure kuma sarkin kuskure ne to kure roƙe ne kuke ku roƙe ne kada in kama ku da shi to kada rafa a zalika Allah ya ɗauke wannan an hadihil umma ta ku ina jin ko sau ɗaya taɓa zama ka ce bari kai godiya ga Allah ba. Ai, eh, mun kana karanta Qur'ani. Wannan da cin wurin ma ƙarshen ta bai taɓa zama bai ce kai Allah mun gode abin da kai mana. Ko kuma Allah na gode ni dai abin da kai wa al'umma an kai Muhammadu na ila in Allah. Ka gode. in shakartum la abin ka zo yi wani tun da dai Allah ya ce ya dauke to ka sai na yi kaza sai na yi kaza domin ka dubi mantuwa yin sunan kana kan kamar to amma da sai ka je ka tsaro ta mamaye ka ka bai wani lokaci ma ba ka sanin ma ka yi mantuwa sai an ce baka ka manta sannan ka ce ai kuwa ai kuwa kana kallon abu kai ba daidai ba a duk wannan Allah ce ya ɗauki mu to me za mu cewa Allah sai godiya sai jin shi sai mai masa da'a kawai da duk abin da ke ma da fil hadisi su'aluhu akwai haru ko fito hadisi da akwai hadisin a cikin da hadisin kan أخرجه ابن ibnu majah mahu sabal littafi. ابن ماجه يا كتاب حديث حديث تدبو أكو إن دليل ابن ماجه شيكما دبو بقوي أنا وانا ابن ماجه يعني دبو بقوي ده قريبي دبو مشاطرة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان wa mastukrihu alaihi da abun da aka tausasa musu shi ba sa so ba za su وقال الحاكم هذا حديث حسن صحيح حديث هنا ده مرتبة إنجاز وأخرج الطبري الطبراني في المعجم الكبير تركي نبي شافي حديث قوم الشابقي وابن هبان في صحيحه amma shi wannan lamban hadisi ne eh, dubu bakwai da ɗari biyu da goma sha tara min hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna allah tajawaza li an ummati Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe min ya tsage min kafa wa al'ummata don da abin da aka ɗaukewa annabi Allah mu aka ɗaukewa alƙafa wanne siyana wa matakrihu alaihi masu bibiyan hadisi akwai albani wa sahahul albani rahimahullah unzur muktasar irwa ulgalil hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da sassin da to shi ke nan mun koma inda muka taso da mai tsoho da mai sabo duk a koma ciki a su'aluhu a ita lafin da ne lahi wannan roƙo da ya tabbatar da neman Allah ne a amsa neman Allah ne rabbana ولا تحمل a عسرا kama hamaltahu على الذين min قبل ya kara rabbana ya mahalikinmu mamallakinmu wala tamir alaina kada ka koro mana isara nauyi ma'ana doka mai tsanani ya tsoro alaina hamlahu wanda daukan abu zai mana nauyi a ce idan aka yi sako gaba ɗaya ce to mu kulle kofa mu kashe juna a kulle kofa a kashe wuta ko Allah ya saukar da duhu ma garin ka ba sai a kama kashe juna ba da hawa kaza ba abun ka koma wani wuri ka lafi ba ai ana jin motsi in ba ka kashe ba kai aka kashe ka كما حملته على الذين من قبلك إذن جدك أولا وإن سكتهم واتو بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة مطين سكشي كان هو جنتوبة كاقا دا سكي اتفاجي سكا فافا النبي موسى عينين عينين اجا كشي سوك مصدى ابو نحفي لكن كما في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم لم أنفسكم تبعكم فقال انتكم باتخاذكم العجلة ta ce ku ɗauki ɗan ai mala abu mala akwai bakin ciki duba ba ya zo mutanen nan ya ajiye su Allah ya kira shi ya tara ku ke zan yi tafiya zan yi guna na nema na sannan zan yi tafiya amma ta annabi haruna nan ban san shi yayana ne kuma na roƙo masa annabtaka a Allah ya aiko shi irin yadda ya aiko ni duk abin da ya taso ku bi cikin wajen amma ka ga masu neman girma masu neman mulki ta yi ciwo a da lafiya wannan labari na banu isra'ila yana tabbatar da sai ya auku a cikin mu sai za ka ba da labari Ina wannan cin amanan ba me cin amana in wannan bai zama cin amana aka ce shi kana. sai baka Allah Allah ya kai kan lafiya Allah ya dawo da kai lafiya da yana zuwa sai kwana talatin aka yi abin da aka yi sai Allah ya kara masa goma sai arba'in yana tafiya zaka ce ya mutu kai Allah na ya mata ga Allah ya gida ya tafiya mashi ai ba nan har haruna ke ba a'a kawai suka yi kwamiti a geru wannan kasan ba maganar yara ne ba dattawa ne ba maganar yara ne ba maganar yara za ta yi daɗin wasu ne dattawan suka haɗu waɗannan waɗanda aka karbo a hannun fir'auna yana sake musu yaya yana raya matan maza duk namiji a kashe ana tona musu aiki da wahala ana tsora musu hajoji masu nauyi an karɓo su a hannun fir'auna Allah ya halaka fir'auna a gaban su amma wanda ya jagoranci aikin ba je ko ina ba su ce ai yayi yi kuskure dattawa ce ya zama zuba ido shi kaɗai ne zai zauna yi abun nan ba shi kaɗai je wajen fir'auna ba ba shi kaɗai ana gama da fir'auna ba ya za a bar mutum ya mallake komai na hannun shi na hannun shi dole ne a yi wani abu to ai ga annabi haruna ya bari ganda irin annabi haruna sai wanda ga dama zai naɗa mana don ne zai zama ya naɗa mana mu ba mu ba mu da hankali da za mu fita shugaba sai shi kuma da ya ɗora mana yayin shi to da kana ta ce ana cikin wannan hanyar har kan sai ga wani ya kero dan marigidi ai ga Allah shi karan kansa ya manta shi aga ila Musa ba na riya mutane suka je gaskiya ne gaskiya ne ana zaune da mutane amma mazan ba ba tare da kai ana jiran wani abu ya same ka ka dai ga Allah kuma duk da haka ba mu hankalta ba dare ne mu mutanen mu ba mutanen su bane mutanen mu hashan mu Isra'ila wallahi sharru tun da kaga Allah ta koma magana ya rubuta mana alqur'ani to mutane mu ba haka shi kenan mu ba wata ji sai yana san kawai aka waye gari gaba sai an juye ta annabi haruna suka ce in ka kuskura kai mana muna in kashe ka aka ba jama'a biyu mafi yawa ba koma da inda ake kira mana mandiri ana salati ana tasbihi ana zikiri ana rawa ana tsarewa an taru da ɗan mata da samari da dattawa da mene ji haba wannan bai yi namu ba ba da zalla zai zalla ko ke nan ka zan haram ka zan haram ka zan haram ya ka ga nan annabi musa na kallo ya nuna na kallo ya sai da zai to shi kenan fa sai da annabi musa ya dawo ya san ko kai ne ai zuciya ka zama abin da ya gudana ya gudana to su ne waɗannan da ya kai maka yanzu dai in dai cuta kai ne kun yi cuta zalamtum anfusakum inda kuka saba wa Allah kirkire kuka saba wa annabi Musa a fili. Ita ka da kuma na yanzu abin da ake nema a gare ko tunda Allah mai haƙuri ne mai jinkiri ne zai yafe mako, amma fa tubu ila Su tuba zuwa ga halicci ya za mu yi ce fa lo an kusa ko kashe kauna. mu a dankawa ce kowa a danka masa tafagin nan an an taka kawai kawai ya ma gari kawai ta rufe sai ga dubu idan da ka kashe na kusa da kai ba shi kila ya kashe ka tunda ba maganan yadda ba maganan wannan tsohon ne ba maganan wannan ɗan yaro ne duk da ta kama da saboda sai aka fara tare tare sai ce ya Allah kar ka tsora mana wannan ba za mu iya ɗauka ba amma ka riga ka tsora mana dole ne amma muna roƙon ka irin wannan tuba ka janye shi ko ban mu sai koma annadamu alama fara Allah ألا يعود ترك المعصية في طاعته wannan su ne sharuɗa daga nan an ka tashi tukan shi ne ta aikata duk abin da Allah yake so ta so abin da Allah yake so ta ki abin da Allah yake ki ta bar abin da Allah ya hana to shi ne aikin tuwan wannan sharuɗa ne in yi zama akwai hankin ɗan adam ya kariya shi ya kai masa kisafi to an yi haka amma an karɓi tsohon amma so idan za a kuɗi ga ranar da za ku zo ga lokacin da za ku zo ga inda za a haɗu in baka aikata hakan baka tsaya aka yi wannan ba baka tuba ba ba ka cike kana nan ka tabbata kana yana kafirin ba daga nan kasalo an kusa kuma. to kaga shi ne sai ka koma can inda ayan ta sauran cewar ainihin abinda kai bani isra'ila min katalin nafsi fi tawbati da nan ta zama sunna ta zama ka'ida sannan da aka tafi wajen babin tattali tattalin arzikin gwamnati shi kuma wa ikhraj rubu'ul mali fi zakat da ba da ɗaya bisa hudun dukiya a ƙasar za ka kasa dukiyarka kusan ma ina jin gaba ɗaya ne mu ka gaba haka da ba ɗaya bisa hudu na dukiya ko mai kankanta ta kaka da kenan ko mai yawan ta ka kafa dukiya ko kuɗin ka ba da ɗaya idan kuɗi ne ka kafa su hudu ka ba da ɗaya kuma ka kafa hudu ka ba da ɗaya awaki haka amfanin gona ma ka kafa hudu ka ba da ɗaya kowane dukiya kawai mu ko sai aka je ba ma duka dukiya ba kuɗi ne da amfanin gona ake cire wa zakka sannan kuɗin sai sun kai wani misali sannan a nisabin ɗaya bisa arba'in amfanin gona ɗaya bisa goma sai ya kai wani adadin misali sannan za ka iya cire ɗaya bisa goma in bai kai wancan adadi ba ka ci ka ai an mana sauki to amma sai ka ga mu tsaya mai wannan a wannan haka ka da akwai tsanani wani kirkiri ga duka ya ce ba zai da rasawa kuma mun kala ba ce duk wannan hauka da kai bai ce da wani ce da sama ma sai da raka duka ba ba shi ga dukiyar ga kan amma so ɗaya bisa hudu ake badawa to muke nema a rangwanta mana Allah a mai ayyawa ko menene aka famu da ana hawo وإما إخراج ربع المال في زكاة أهل الكتاب وراجع ونسق وشرح البخاري آه، للتفسير يعني تفسيرين وانا تفسيري قدابي جزء نبي شافي تريبيو سبعين كذا وانا وصفة الحوافية فيما تحب جزء كنا تريد سبعين وعون المعبودي شرح سنن أبي داود jizbi sha ta shafi ɗari biyu da arba'in da da wannan shi ne zakan ahalul kitabi ta farko wannan zakan da kan nauyi kuma can za ka taima haka ba sai ka kai wani adadi a wasan ka sai sun kai arba'in sannan za ka nauyi ta gaba shanun ka sai sun kai kaza mallakar ka sai kai ba wanda kuka haɗa da baban ba ko wanda kuka haɗa da kai da matar ka ba na ne su kaɗai su lafi haka cire gaba da ɗaya kuɗi ko sai ka mallaki nawa ma ne yanzu misalin ku taimake ni da shi kwada na da miliyan sha hudu ko miliyan sha hudu to ka bar yankan miliyan sha hudu sannan za ka bada kire da amma da bai kai sha hudu ba kawai ka ce ka yi ɗinki ka yi cefanai wa iyali sai dai in ka ga dama mutuncin kanka ya san ana aikin addini Allah ka ɗauka kai kuma shi ma ba fa miliyan sha hudu za a kafa goma ka bada da yamma a sayan kafa a kai sannan ka ɗauka wannan bai bambancin su da ake kakkace da zakka wani abu ne ku kasance kawai kuna karfin Allah ya zama ya ba ku umarni kun bi amma in banda ba za ka zai ce to ya wannan me in ma ba bayar ba dutse ne ina muke zan koma inda na taso sannan abu na uku ga na farko ta kai a wurin biyu rubu'in kaza na uku wa ƙarfe mawudi'in najasati ƙarshen ka ne wurin najasa idan cikin tsari ya taba ka to dole ka samu tsingaro neman magana ne na ce tsingaro ba san tsingaro amma amma abin ka samu tsoreza ka ɗan kare sama sama shi ne sarkin wuri ka kankare ka kankare ka kankare yadda ba ka wanke da sai a ga kaga wannan an ce har kai sakaci ne jasa ta faɗo ma to dole ya ga nan ga wani zai talla ma da tsari dole sai ka gangare wurin mun koyewa to wannan ba shi ne ba dole ba mu koyewa Allah da ta na kake bautan Allah bayan Allah da suka gabata amma yanzu an soke wa inda ta koma ka wanke da ruwa sai ta ma akwai na jafar da haka ta wuce yi ufa an ya ke jami eh, da jasa ne jini tabbu amma yi ufa an ya siri jami sannan ka wanke da ruwa ka sannan ka yi in kai fitsari ko kai kwaya ba ka da ba ka da ruwan da za ka zance da shi ke zama ba ta ce ka ka buga ko ba ka da lafiya kana kankarwa banyi idan ka taɓa ruwa muskila za ta auku da ke buga kafa kaga kasa ba za ta yi maka komai ba yar uwarka ce buga ka shafa kai haka amma haka har yanzu muna ce wai addini da tsanani kan an samu fa mai sallah biyar ne ake ce masa mai tsanani sallah biyar in kai sallah biyar tana da tsanani a addini in ka sa ƴaƴanka sai sallah biyar in ka ce matar ka sai ta yi sallah biyar kuma da yanzu an sa kai ka tsara gida kana da tsananin addini kai a wajen ka komai haram ne komai haram ne ai tana ita yau kai ai ku ku gani ba dan boko haram ku ka sani da shi kullum ba kai na yi sallah sai su kai in an ce sa a hura ustazu ba haka ake ba addini ne sauki ne ka sauƙaƙa wa kanka ita ma ka sauƙaƙa mata me na fata a'a ka ce zai kare sai an dan yi kiyamun laili sai an yi raka a kaza sai an yi kaza mutanen ku ba za su bincika mai biya ku ke ibadin da ku aka ga umar da aka ce wa wanda kaza sai ya iya kace yi sai to ga yadda nake yi ga yadda nake yi in akwai gyara sai sai gaskiya sanan annabi ya samu ina bayan ka nema abun da na sani kenan abun da ka sani nan sai ba za su bincika ba sai dai su yi sharhin ka gani arad mawdu'in najasati shi ma kun hauko ko ai wato idan baka gane arad ba ka ma ka ce ainihin rake ba arad arad na kankara abin da tsira ke yi ya yanke ya yanke wannan ya gutsure wannan shi ne kaka'u mawdu'in najasati yanke wurin najasar badalan min anil basali kan lai وهذا في دين اليهود انظر مركات المصابيح شرط مركات المصابيح تشكي نقايا شافي دليبيو كتندو شاء الله ai wannan ni'ima Allah ka zauna da ita zukatanmu ko a كوما ba فيها masu nasiha masu wa'azi masu karatu masu tayawa a wajen da yi ba su karanto ka ba su karanto ka ba har lokaci ya kare ba su karanto irin wa'annan Allah na da girma ku dubi abin da ya mana a gaba ku duba abin da ya mana a gaba duba abin da ya mana a gaba kayan zan zo wajen ce siyasa bana an kike mu ku bari kawai za mu ɗauki ruwan ya kakkarya sai koyi Allah ya kai mu siyasa an karo kar yadda kai hulɗa da wani kar yadda kai hulɗa da wani ka ɗauki wani na Allah ne wani ne ya gan shi ko ya gan ya gan shi ma gan shi a gidansa Sun maimakon mu ba wannan haka fa ka ba ba saboda wannan muka biyo ka ba in wannan ne zai kusa gidan yan siyasa sabu kari. amma mun biyo ka ne ka koya mana addini da annabi ya zo da shi sa muka biyo ka ya za ka ɗauke da muka ɗora mu kai ko da bi ko tara ya fi iya magana ya dan yi kaɗan hannun ya dawo da zasu daga jana jaya ta wannan siyasan da bai gani wallahi idan ba mu shiga ba za a ba mu Allah ba an na za su hana mana sallah Allah ya dika wata mata ce yanzu hannun ne ke mulki ya hana mana jimma goma sha biyu. ba musulmi ne hana mana jimma sa ai yanzu kai zan kamar wai da ba za a hana mu sallah duk ta kau ta kau ka nemo ma wani abin da za ku nemo ai idan kuka yi haka ba za ku yi sallah ba ya haka ka ce ma na muje ina ne na an gama shi ko yanzu ina muke ga mutum rabbana wala tahmil alaina ما لا لا تحملنا به ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به Allah kada ka tsora mana abubuwan da ba mu da karfi gare mu ga ɗaukar ba ina tattale fi wal bala'i roƙon da muke maka wafu anna imhu zanubana Allah shi ne haƙo baje goge shi waghfir lana warhamna ai asir rahmati ziyadatun ala al-maghfirati anta maulana da kai ne mai gidan mu kai gida sai ka tsaya mana da wanda tsaya mana a wannan gida ba kai ba da sayyidu can kafin mu je ko ina a fassara sayyidu السيد يطلق على الرب أنا فاتن وأبنجي سيد الرب والمالك والشريف والفاضل mai daraja ma fiye da ana ce masa sarki wal karimu wal halimu wa mutahammilul adha mai jure wahalar mutanensa duk ana ce masa sayyidu wa zauji ana cewa miji sayyidu sayyidu zaujatihi amma ba a cewa mata sayyida wal ra'isu wal muqaddamu ta ka ongo النهاية في جريد الحديث والأثر ورد في إطلاق سيدي يازو حديثي جنابو سنزو وجن قدر سيد على الرب الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه حديث نجبه إلى ثمانين دشدة والنسائي في سننه الكبرى حديثي na آية ɗaya جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش وجنا آه، آه، أكتب النبي أنت سيد قريش فقال الله السيد الله شو جماعة الله نعم جرام فقلت أنا جماعة الله ما أبنجي لماذا أتي مصر wai har wai yana je sauka ne wannan magana sai suka je ka jar da ta haukan ka kala a an ta afdalu naqu aulan sai ne su mu wajen magana wa a'zamuna fiha qawlan kai ne su yayyan kyauta gare mu قال رسول الله ليقول أحدكم أتينك يفتي بقوله ولا يستجري ولا يستجرينه الشيطان وكذا شيطان يدعشي كسوريشي كتير ديشي الشياطين جدنا خفيري الطيب الله بدنا كمين جدنا تتاتي فقوله صلى الله عليه وسلم الطيب الله أي هو الذي تحق له سيادة شيني وندي شو جبنتي ainihin cancanta gare shi da annahu wa an yi zuma da fi wajhihi kamar yana kyaman ka yabe shi a gaban Allah wa uhibbu tawadu ya fi son kankantar da ce tare da ai an sadan masa danyatan aka ce masa an ka sayi da wani da adam ana Ba amma bai san a faɗi kalman koyaushe Ah, to ai kaga ko shi ne muka samu wannan a wasa iyayen mu ke koya mana malaman an kace wa malami Allah ya gafarta mana sai ya masa almajiri dai kuma ba a faɗin maganan wai a ko'ina wai tsakanin yara a'a babban mutum ne babban mutum in aka shi ne za ka ji ana irin wa'annan kalmomi da wai maganan yaro ne in ce wa malam Allah ya gabata malam ya ce ma almajiri da abin ya zama wafa ma malami ba za ka ci malami duk lokacin ma isa ka zo kai magana da malam ai da kai gibi gibi masu magana da ke su zo zai magana sai dai karatu ake babban da babba aka haɗu jiwa da jiwa haka haɗu zaga na ke Allah ya ta ma ce a ah, almajiri almajiri almajirin ma kolo wannan na yawaita na zurfafa amma dai wannan almajiri kowa ya san shi amma manya za ka jasan san sai almajiri dan kolo ba sai almajirin ba ba kolo ne yau ce zai kai a titi iri yau ce zai kai gaddi yau ce zai kai malam da aiki a gaba kai أي هو الذي تحق له da كيف ذاك suna da mukami. sai ya koyi mukami ko koyi janye daga mukami sabanin yaran yau idan mutum aka ba shi wani mukami a makaranta in ya dawo gida in ba ka ba ko kulla bana ko kulla ba da wani ne wa gidan mu wai an naɗa shi ba ma ya musu an naɗa shi ba talauta sai na gani na ta ah, wani kai ne gari na wani lafiya ya da ya kalle da ya yi dariya ya ce amma dai amadu abu na karɓai wulakanci ai da ne na yake ka ce masa ranka ya daɗin ma ba za ka faɗi shi kenan ashe wai ya shaka ni na ɗauka an yi wasa ya ƙare wannan nan sai muka sake haɗuwa a bini. na ce a ah, amadu yaushe ka zo sai ce au karama kenan Ka saboda duk cikin gidan daga mai ciki malam ya zo malam ya gajiya malam ya gajiya malam ya gajiya a wasu kuma wanda suka ga ana ma wuce ma da zai ce ba ta kawo ba kawo a wani ba ce na amma shi kawai na kashi da Hamadu ya shekaru Mace yi kun Allah to rama ma nan shi haka ashe wai haushi ake je ma da cikin sun zama ɗayan sa ba to da ni ba kuma ka ba ni in don ka nuna kayi daidai a na ke ban muke ba amma suna wancan ya ce kan kawai kasa na ta yaka oh Allah fara ma kenan amma fa ka arare ka mu ariya kaman yana kaman an yi huma da fi wajihi a yaje shi a gabansa wa a habba tawahuwa ورد أيضا إطلاق السيد على النبي أيضا ما النبي كان أكراش سيده عن عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن الخطاب في الهناء كان سيدي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه ولا يحب ريحه وليس بحرام عليكن أخواك أن تخضبنا قد أن غتنا مدنا نأكل للي كنيح الخضاب اللي أنه فاق للي وقال للي كاتب للي مو نام للي نأخلي ذا أفاق حين ذا آيات أفاق نليني جنني للي قالوا كتير ليدا من أولان أفاق a kawo kwan ma a naɗe a ɗaure a yi shi da magariba ba za a kwance ba sai gari a wayi sannan hannun a sa shi ma a kwafa a sa wannan abin da a ɗaure a lullube wannan ma a ɗaure a lullube to haka ba a kwana to saboda haka nan da ake saba me hukuncin yin wannan lalle domin dai aure mata gayu ne na ƙarshe matan da ko da ke matan ma da karamai ne kawai da yanda take neman miji tana lalle da ka fara mijin kwana bakwai an gama kwalliyar ya ka zo ka san da ita kasa kasa wata wata maza maza ya kawo ka ka fi abin ka mana ka fi huta ma ko an tambaye an shi game da lalle amma an kiskanci ba ta lalle kace kana sayyidi mai gidana sayyidi kaga ba ce duk ta ce da annabi ba sayyidi mai gida wanda bai san gida ba to ai a san ogana ya kara horihahu bai san hanshin lalle shi wannan lalle a zaka ji ina da wani abu mai tafowa a ƙaranci au la bori rihahu bai san hanshin sa amma cewar bai ce wallahi ka ji tunda wannan abu ya shiga ba haram ba ne da alai alai kunnan dandai ina wacita muku kawati an taɓa zaba na kufarar ne kada mace ta zauna haka su da hatta riwayoyi ma suna nuna cewar inda annabi ya gata mata lallai ba da zan su fari fari da gidan namiji irin ta gida ce din nan da ta ce kallon hannu ya halatta annabi aka ce sannan kuma ai akwai mata wanda suke muharramai ya za ki ke irin wannan kasa kasa mijin ki na gari lalle da shi yake sa lalle amma baya san shi shi sosai saboda eh, ba su dace da abun nan ɗinka ba wannan ke kuke ne gari shi tun da miji ne ke san ai masa lalle fakar da bai haƙi sai sunanin yankowa hadisi dubu ɗaya dari hudu da tamanin da hudu وابن الأعرابي في معجمه حديث تبوكيو بثلاثين ولم أقف عليه سيدني بنصن عند أكثر حديث النم وأخرج مسلم في صحيحه حديث تبوكيو بثلاثين بثمانين بثمانين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فقط ka ga wancan da yake ka ake masa sayyidu Allah ne sayyidu tawafu an kantar da kai an kantar da kai kamar yadda ke cewa muna yabon iyayenmu a haka ta malamai na da ka kace Allah wa tabara yake almajiri dai almajiri dai ya rubuta qur'ani ya kai dari ko ya kai arba'in amma kace masa malam bai karba an kace masa gwani bai gaba sai a kai na zama gwani wane ne Ma'ana awwalu man yanshaqu anhu al-qabr ni ne farko wanda kabari zai buɗe daga gare da in fito ina cike kabarin ya fare ya tsaya buɗe Ya hawo waje shi ne farko wa awwalu shafi'in farkon ainihin mai yin ceto ni ne farkon kafin kowa yi ceto a duniya ni ne farko wanda ke son ma hawan hawa ne inda shafa'atul uruma shafa'atul uruma na hannunsa inda dukkan ya gara na don awwaluna wa akhiruna ba wanda zai iya cewa kowa yake nafsi shi ne za a je wurin sa zo ka je wajen Allah ka tambayo mana ya yi lamari shi ne zai je a ainihin roƙo a zo a yi tashin kiyama a zo a fara gudanar da shari'a a zo a yi hisabi amma daga nan yake jama'a na fa Allah jama'a na Allah jama'a na Allah bai ce wa kowa shawa bai ce mata na bai ce ya'ya na jama'a na masu minta ko ake cikin kiro su jama'a na Allah ai annabi annabi dole mu tsaya mu kare annabi Ko da in ka zagi annabi mu hauka sai mun ga wannan wanda ya zagi annabin nan baya duniya ba za mu taɓa bari aka yawa da wurin kana ba da zage annabi da gaske a zaman ka a ka ce yi annabi ba abun wanka da shi ba gidan ka ya zo ba ba wurin ka ya zo ba wurin mu ya zo mu ne shugaban mu ba mu ce ya zama shugaban gaba in ba ka fage ka ba ka ba amma ka kaza shi in ni na fata ma ka kaza ga annabi ni na fata ma abin ya tsare a kai da awwal shafi'in wa awwalu mushaqqa shi ne farkon wanda za a fara karba qala al-harawi as-sayyid huwa alladhi yafuqu qawmahu fil khair sai ko kafan annabi ya ce wannan shi wannan da yake al'umma fa kaf da aikin alheri to annabi ya ce wannan har ta sunan sa muhammad وقال غيره هو الذي يسرع إليه min nawa'idi shi ne wanda za a rubo wayan faɗin masifa ta shigo gari wasa da'idi wa ya kubu bi amurkin ya tsaya da lamarinsu ya ta'ammalu anhum makariyahum ya ɗauke musu abin kyama ko ya dafi'u anhum wannan kenan sai mu koma can baya cikin nasi ko cikin ainihin littafi inda muka yanko jiki muka shigo nan سيدنا هو مولانا لا انت مولانا الله كانك سيدنا أنا سيدنا انا سوى الله سيدنا كنا كونت مغرم ومتولي امورنا ميجي بنت المرم انصرنا على القوم الكافرين الله تكلم كيمو ما سومك كوري nan masu maka taurin ta har akwai zagi suna zagi ka a ko da yake Allah ne suna fata Allah ko Allah ka taimaka mu akan iman ka din su mu kariya su mu tabbatar da lamarin su ya koma kafa mun koma sama kamar da fa yake a garin mu a gaban mu muna bukatar ilimin ku muna bukatar dukiyar ku muna bukatar rayuwar ku ai rai ba za ka kai wa Allah ba sai gyararriya ina bai san rai ne sakon Allah sai gyararriya nan ba ka ji ya ce kada aflaha man zakkaha ko ita ake nema ita ce Allah ke so zai saya ba to rai ne zai saya ba inna Allah ashtara min al an kusa in ka dubi ka kai Allah zai daranka. Amma amana bukatan tsarkakakkiya wanda ya tsaya ya horar da ita hatta kai mutuma inna ita ce lokacin mutuwan da za zace ya ayyatu annasul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati a wannan rai ita ce horariya amma ba rai mai sabon Allah ba rai mai taurin kai ba to Allah ta ce mu ce mu akan ta ke zama a taurin kai bai kamatil hujjati mutan musu da hujjati ya suke yi tuna sun mutane ne mu da ba'a magana ba ba ba mu nasara sai ki kalle wa inna min sha'an daula daga lamarin mai gida an yi asura mawalihi ya taimaka wa barorinsa al-sa'adari wasu da hadisi ya zo cikin hadisi lamma nazalat hadhihi al-ayah فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عاتب كل كلمة bayan kowace kalma in yana karanta wa ku anna Allah na ya ai kafar fa'an su ta mantan hada dan dauri ma'anan ta da ajiyar to do a haka to da kan sabon gari a kare sai ka daura hannu na aikata ba ta ma mai aka ba ma'ana a jabtu du'a haka kuma talubaka akwai na harko هذا ثبت ذلك وما ثبت في الحديث القدسي فيما أخرجه مسلم حديث نتريد عشر بشدة من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآيات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله آية الله آية أبدأ كلام آية قال دخل قلوبهم منها شيء شك شك في إشي جتكين زكاة مصعب رمضان الله in ta budu kafi an kogo ya alamu wallahu ai mun kama waye zai ka walam ya da kukulu ba hau min shari'i wani abu ya shiga wani bai shiga ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم ya kalli fiskoki kaga dole in gama karatu kana magana da mutane su imma sai tambaya wa imma kai ka tambaye su don a tsafta da kuke tafiya sa yasa ga ai karatu to in dai almajiri ne yana tsaron da daraja bai yi ai ta karatun ka sai ka tashi ya ko ba ba shi ga ba daidai ba dole kana kallon malam sai da kana manzon Allah da ya karanta ya kalle fiskokin sahabban sa haka yace qulu sami'na wa atana wa sallamna ko sai mun ji mun yi da'a mun ba ta rayuwar mu a gai? قال فألقى الله الإيمان في فألا يجيح الإيمان في قلوبه فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت من الخيرات وعليها ما كتبت من الذنوب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الحياة قال الله عز وجل قد فعلت بمعنى عجبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فلقد فعلت بمعنى عجبت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت نعم عجب سواك حديثي وزي مجتمع إنهم كتبوا وروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا فرج من قراءة هذه السورة قال آمين آمين da amin akwai na harba komai a ciki inda aka ko maganar ne fa'idatun wa kadarawa muslim an abi مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال sallallahu alaihi wa الله من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu min akhiri suratul baqara na karshen suratul baqara amana rasulu zuwa tsayan wacce shabban a ku sun ake kullum kashin dare ba ka samu kiyamun laili ba ba ka samu abin da kake nema kai ba ce kai ka lallafa ka karanta kowane sun san isa amma da za ka karanta ka kuma ka yi kiyamun laili ai ka yi gaba da wanda ya karanta su so kake kila a an kiyamun laili ma'ana sun isa masa kiyamun laili haka wasu saboda wai wannan tafsirin ya fi shi kanan sai suka daina kiyamun laili ya ce kaba tawo wai zan shi ma kaba shi ne na suka koma suna karanta na musu kai ba haka ba ne wannan ya karanta su wannan kuma ya zo ya karanta su ya kiyamun laili ba ku gani ya yi gaba sannan kuma a cikin rayuwar annabi ba ku ga kullum yana kiyamun laili ba an ke ce ake raka sha ɗaya ne a'a raka sha biyu ne a'a babu adadi sai kuma ka yi irin wannan fata hawa ce ta same ka shi isa irin wannan falala ba za ka je ka ce mun ce biyar in muku wani ɗan tambaya wata fa'ida da na gani a littafin Allah ga ga ga shi shi shi ga shi ga shi malam jahilai za ta alhamdulillah mun dai daina kiyamun lori a ramadana ne zai koma gefe ce ce sai karanta su an ce kama ta hu da annabi wannan hawa ce an kiyamin laili wafi hadisin haka ya zo a hadisi man qara'ahu ma a al-isha wanda ya karanta su bayan isha yanzu bayan isha na da zamu jaza a taho an kiyamun laili sun ishe shi daga kiyamun laili zai zama yana daga cikin waɗanda suka yi kiyamun laili amma ka san kiyamun lailin hawan hawa ne sannan idan sun ishe shi kiyamun laili da sun ishe shi ramfar da ke kansa ma kulkin shayar wanda ana bin mutum salloli ya samu shekaru bai yi ba shi ke nan sai bin kai wa'annan sun ishe shi sallolin can da bai yi ba da saboda ka nan hatta kiyamun lailin ko da ka yi sallolin kan duka kiyamun sun na ce ta momini ana zo kiyamun lele gobe kiyama sai a wuce da ko ku shiga aljanna kuna kiyamun lele mutane na bacci gobe kiyama haka a filin kiyar zauga ana zagaya da wayan sodan kuma in zan yi na ma fa ji haka saka da su to suka yi me suka yi mun ma mu ce idan sun ci kiyamun lele su sai da kuna zaune da mai kiyamun lele za a kira shi sai ba ka yi ka kwanta ni ma ba na yi mu ba ma yi mu uzuri shi kada mutum kana gama sallah ya je zaman ya dan haya haya haya bacci ya kama shi ne ya dundure sai dai sallah ba. za ku ba dama a zagaya da kai amma wanda kana kallon shi wuji gari wuji gari ba kowa ba ka raina ilimin su ka ke shegarsa ka raina kaza ɗinsa sai kaga kawai yanzu an kira shi wani wani shi ya zama la'aikunsa sun mutu da shi ina za su je aljanna su kauce mutum ya san ya mullaye a dogon littafin gaba ko a cikin ba eh? mene ne sunan shi tare kusuralihina to ya ganin ka duba ba wai a littafin da ya rubuta na hadisai da ya ko ba wai wannan littafin ne kadai za ka famu wannan magana hadisai ne tsakanin bukari da musulun. illa kawai ta rasu da aka wuri guda daya zai maka saukin ganin wurin da wuri shi ne kawai wannan ne a bayan isha kafa biyu ko amanar rasu da aka yi suwa wakila aka ce a kafatahu min mai shaitan sauran wani ma ya bi mako sun kare masa sharrin shaitan da kuma aka tare ma sharrin shaitan za zaka iya kiyamu da yi ba ka iya yin wasu abubuwa za ka iya ramkanka da ka ɗauko wa kanka alkawari za ka iya yi fala ya kuna lahu alaihi sultanu shaitan fala ya kuna sultanu lishaitani alaihi wani kashi ba zai kasance da shaitan a kansa ba wannan duka shafuna ne fa'idatun ukhra da wata fa'ida kai Allah ya samu rike kullu kokarin musulmi mu bita san da bita ba sai ba zai rike wannan dan da kaga wanda bai da littafi ya ba karatu anan na budda da kaje ka nema ga sunan ala burare da sunan ala burare da ba kaje da rana ka tambaya ka tsaya ka ba na kai karatu hatta in wani bai samu lokaci ba yanzu Allah ya kawo mai lokaci wanda ke ba da lokacinsa da rayuwa fa ka je قاعدة آية أخرى كما تسمى سورة البقرة كما أيضا كان هذا من جل أخرى قاعدة أخرى كما تسمى سورة البقرة كما يدعك كراسة سورة البقرة كذلك تسمى فسطاط القرآن أنا شيء مثلا في القرآن sai dai mai ake nufi mai ake nufi Allah! amma dai fassaran kantin ƙur'ani ai alkhaimatu ma'ana kante wanda ka sani kante mai suna kanti awal madina ta ko birnin ƙur'ani istimaliha saboda surar ta tattalo ala mu'azami usulid dini ta haɗo manyan yawancin ka'idodin addini don wanda ya karanta suratul baqara ai wani ya karanta musulunci duka wa qur'ani da aikace aikace da ke cikin addini wal irshadu da shiryatarwa ila kathirin in masalihil ibadi wa nizamil ma'ashi haka ta zo da tsarin rayuwa wa najatil ma'adi da tsira al'ashira in mutum ya rike suran nan ta wadace shi gashi mun karanta kalma da kalma kuma ba a daɗe ba makaranta a yi saro a kanta. Ko? Sai dai mu ne dai mu nazari, amma har da muna nazari wani abu ba zai fice ba. Wala tattaɓe o halbatsala. Wanda masu sihiri maɓannata zaune gari banza ba su iya zuwa da irinta. Albatsala ai sahara. Da shi kwanan sai wancan damun ayan ko kuma alaman da aka faɗi na uku. ورد في حديث ضعيف وانا اقوم بس يعني ده ريك على وانا آه ضعيف آه،, آه اخرجه السيوطي في مسند الصحابه جزئي همسن دقيقة شافي تاريخه ده تسعين دبقوي من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا shafi ɗari biyu نبي شافي da وتا إشيرين دشدة وقال الألباني حديث موضوع الله ولا انظر السلسلة الضعيفة wancan kenan amma dai ma'ana haka kake garau in ma dai wancan wancan aikin daga ma wancan tun a wancan shafin ne kamata ku tunan wancan daga ina ma shafin yake yi mun koma babu kadara a abu sai da kan to kafin nan kafin a je wasu shi ne da shi hadisin ne wanda aka ce musulunci ya rawaito yani akhrajahu al-bukhari fi sahih hadisi da dubu hudu da takwas muslim fi sahih hadisi da dubu takwas da bakwai a kai dari takwas da bakwai an abdurrahman bin yazid قال لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت حديث بلغني عنك wani hadisi ne ya zo min daga gare ka ta ga ba yanzu zai ji hadisin ka ya karanta hadisin ya san hadisin amma yana son ya ji hadisin da gaba in wanda ya zuwa ko hadisi kan kafirin fil ayata ne fi suratul baqara qala na'am qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al ayatan min akhir suratul baqara man kara a kuma fi laylatin kafara shi ne wancan na saman aiki yanzu sura ta kare ma lokacin da kuma ya kare haka za a haƙura da ana waliwa da mun yi waliwa tunda muna bi sannu sannu za mu kai za mu kai mun karanta wajen kaya ɗari biyu da tamanin da shida sannu sannu yau mun gama suratul bakara abin bariya ne a gare mu abin mu mai godiya da Allah sai dai kwa je godiya da Allah tsakaninsa da ubangiji Allah ya ba shi iko sannu sannu sannu sannu yau an gama da fara amma yadda can muka gama ta a cikin ba sabati muka bi kalma kalma fa'ida fa'ida ma'ana ma'ana muka naɗa yanzu mun karanta ta sau biyu kenan an maimaita ta sau biyu kuma za mu ɗora kan Ali Imran ita kuma yanzu wancan aisaru an kusa ƙarshen ta kuma ga ta nan muna biyowa a baya ya laita na na ta zakaru hmm? wa alaikum assalamu ai eh, magana magana lalle na'am eh, eh. a'a saboda abin da ake wajabta ya kan mata fawa ita makaranta ta wajabta musu mai lalle amma ba su kawo musu su gari ba da kullum makaranta na ba wa 'ya'ya tarbiyya yadda za su karɓo wurin iyayensu da yadda za su karɓo a duniya da yadda za su iya zama da mijinsu idan suka yi aure da kuma eh, ainihin kafin su yi aure inda har miji zai kalla ake ya dace da ainihin abin nan kuma bayan an aure shi gida da makaranta ne wajibi ne ta kan mata ta gajarta musu yin haka wajartawa wanda babu zanabi in ba su yi ba da dai akwai zanabin auren Allah amma dole su sa safa wannan safa dama daga gate duk wacce ta da safa ba magana dukan ta za a yi ba kuma gida mutu shirya ba in ce kwana uku a kore ka kwana uku ba ta zo ba shi kenan a sallame ta ta sai wata makarantar kada ku zauna kuna neman kuɗi ba kuɗi ake neman tarbiyya a duniya ka zo irin abin da na kan ce muku sai dai hausa sati kaga karantarwa ga da. me lada na ne a wuri da ka haɗa ana aiki da shi shi da nake sa ran za a samu lada amma ka koya musu ba lada ba ta tafi yi aiki da shi ba a so yi lalle wunsu. su da su ne ba ka haɗan jinjiri har jinjira ana son a ganta da lalle ita ba dole sai ta fa hijabi ba sai ta sa niqabi ba amma kana ganin ganin yarinya da lalle ta kalli an yi mata wani ɗan ɗigo a fiska da dai ɗigon ba abun nan ne ba an an gyara fiskar nan an yi menene har ana iya cewa an sa ka zinariya da kunne to shekara wannan alama mace a bambance tsakanin namiji da mace wannan su kwalliya a gare su sunna ce ta wajibi don da wannan ne za su iya ba da biyan bukata a addinin musulunci za su iya riƙon mazansu ba za su yi zina ba. magana je gana ta a kan wata sai lalle ya san aikar wata sai lalle ki da ka sani wata na da miji ba ta lalle amma ta safa safan nan dole ke kamar yadda ake cewa rufe fiska dole ne to haka fafan nan dole ce amma kwalliya ci kwalliya ce amma hannu dole a san kafa a sa safa sannan ga hijabi na sunna yana jan ƙasa riga ta kai dudduge sannan ga hijabi na jan abun nan ɗaya ta kai tattara ta rike sun samu mata ma ba gafan gudu za su ba da na ce su tsamare su can kare su yi ka oh, mu ne masu aiki مجد الفتاة المقام في البيت لا في المال فالمرء يعمل في الحقول وإرصه في المنزل mutuncin ya mace tana gidan miji amma namiji matarsa na kwanciya gida ta ci gayu ta ci gayu ta yi kwalliya ta yi kwalliya har turaren na nema ya lalace shi kuwa gogon yana daji yana lambu ya da shan shinkafa har ba sai bai dawo gida ba daga nan da yawan kaya na yi so ya dawo gida kaga bai tsayawa a kan hanya ya kalli wannan wurin shan mai bai tsaya kalli yan iskan gari masu yawo kaza yana suna matan sa yankin wannan yana tofin ake zage takin kawai ina ina ina kashin turare ta zo ta tare ki ba ta ce maka tsanani ba ce kai wannan kasa ta ta fi turare na ƙarshi hmm. duk da haka inda ka zo inda wannan kaya na kaya fi turare na ƙarshi ni ƙarshen sa nake ji ya ce kai wace yau dai gini mun barci kike ji yana zama ta kama kafa ta shirya masa takalmi hmm? sannan ta ce to cire wannan kayan sa wannan kyaru, da ruwa ta shiga ta yawan karuwan iri kaga yanzu ka zauna ce za ka ci abinci mace zai iya kwashe ka su ta ruwan kimi ta da ne ɗimi yin da ba ɗaya ta jaka ta tafi an so ta lai maka ita ce ai wance ce dai kullum dai gaba gaba kullum dai gaba gaba na ɗauka ta tafi ana na abun nan kawai ta zuba shi a abun nan ta kukulin da fa masa ta wanke ta ya shi wanda tana da wasu gobe inda riya ya ke kawo yan nan ga uniform zai sa san over na rako ta rako ka kofar gida na wa lafiya Allah ka ban mu kama mana bana sai nan ka ji wani da iya ishe ka sai ka kada ta ce maka a dawala da ke na ruwanki da ni hmm, tausayin na sama ta kasa ji labari cewa zan kara aure ba ta ba ce ba ni da kai ta ji labari a tafi gona yi abin nan ko kallon kan zan zarce duk wata mai kalla, duk wata mai tana kallon da ya sama sama tana jin warin ta ganin ba. Sai ko Allah ba irin su wance ba. ana dawowa kasar da yau kusan ya fi gajiya kila nan ita kaza kuma an tafi kujera na ajiye maka na zauna nan cire kayan cire takalmin kawo wannan cire wannan rigar cire ki gaba ya ga wasan ruwan da ne ke wanka Ta ka je wanka ka zaga wasu kwanuka a jere ya yi gala eh? ai ka ga ka iya wani wa ma da dangan gidan na akwai abu amma ga ba ya ce to da dan tsaya nan bajin tsora a biki yanzu zai ka yanzu ma na tsora a biki kai kada isan yi ne Ita Allah ya zama da wanda fasaha ta ki. Kada isan yi ta yanzu nan zauna ni Najeriya. Ka je ka zauna hankali ka kamata hankali. Ka kamata Zauna a kama. dole zana tonon haukan galan daga nan ba sa ba aika tsiya amma na riga an koya maka wannan da zuwa kai ma ka san kuma kasan abin da zai fata maka na ga aikin ka an gama cikin kome. ana ba za ka ci abinci ba yanzu ba za ka ci haba na ba za ka ci ba wani yi wa kuma yanzu ba za ka ci abinci ba da tsaya za ka yi ma kuka kace sun kawo amma cikin maka ki binne ɗan motar a ce ko a Ya ke kanan ɗin haba malam ka ba da shigowa da buku buhun shinkafa buhu buhun masara buhu buhun wanda ne to amma malam kana binne wannan shi ne maje da kafin ko amma fa kaka ta yi ga buhunan shinkafa ga buhunan ka ba shi ta girkawa na sunan sai da kana mutuncin ya mace tana kwanta a gida ta shiga mijinta to amma ka zauna da mata a gida ka kashe duk kuɗin da za ka ce ka dawo ka ji kama fi ta ɗanshi. Muzu muzu kwanta ta ɗakin nan barkaci ta yi kai ma ka rage ka kasa don haka nuna wajen shari'a ma ka hmm? Misa ka gani ka shigo da wannan takalmi ka da Allah ya da takalmin ka yi. Ina goge na kawo ala domin ya wuce takalmin ka yi. amma wancan kana ce da ka tana son su hashi sun shi yake tana da jin da kai wani wali ne in ba wali ba wanda ya fito fito ka gaji ina kanshi da gaske ake gaya maka in man kanshi nake amma ta waske ta ma ta ma san da kai wannan shi ne za a zauna a yi a sannan kuma kai da ke na ba su da makarantar da kan gida da ne kake zan da هو كان أول بعد لكن الوجود لله ما تجلس من الحكيم والرسول والجبر تأثير الحديث Karena pembawa dari ta itu, jihad itu da negara itu. Oh, anak ada apa fara apa Ya, hanyar tabbatar da kayan madarata a hada yanzu sun sai shi ne daga gaba da kama da kilo na makaka ta ma gobe da bari da mata bala haka zama da yiwu in yi wasu a wayan gari a mutu tana da ita masa ka hanya a wata daga ina lokacin da aka lokacin da ake ɗauke da na so shi ke nan Sannan kuma ne ne mutum ne kai, wanda aka ɗauka da aiki, an barka da aiki. Ana ne, kai ne, Yang pun dia cakap masa kanan aku bagi dia awak. Ada yang tak boleh. Dia ada yang tak boleh. ka dasa da ka yi magana da ita ke daga nan kaga ya fara kuka a wajen wani yana ma tambaya yana kuka kana yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri ta yi ka dinga allah allah shigo da wasu ya nan gudu to nan ba za ka ba shi gwada da kai mata kana da ilimi ya kai kasar jirgin ba in ba ka magana da yau to haka mace da yi kwalliyarsa amma ba makaranta ta kyau ka zuwa ba shirya ne take za ka kwana da kwalliya da sashi da kwalliya kullum wannan duniya ya zama da kwalliya ba ba da kwalliya. da amma na kwana a ɗakin da baya da shi ba zai kana nan ba da kan ka da wani wani kana Allah Allah kana wani da mu da kai In guda biyu ke da wata na wannan wata ba ta wannan ka je ka kama ka tsinke a wani wancan ka dawo ran da wata kake kan ka dawo lokacin daidai a wannan amma wannan da wuri za ka dawo wannan abin da mata za ku yi da nan yi ba ka yi ba karatun ya haka maza ga maza ga samari ga kan mata ga dattawan mata ga iyayensu ga wani da zai kiyaye da tafi da alaƙa kuma ke kan mutum da yin labari ana zaune rumai rumai kullum kowa ana jira ana jina wannan aure wanda da kana aika ne kaji a aika ne ka ne kaza alhamdulillah amma ba ma ne Allah wadari Allah wadari ta dawo gida abin da ya yi mata duka an abin ya ne mata duka ba waye waye ne ka wannan soyayya ce ta faɗa kuma kuma ba ma auren dole duk wanda zai an mata auren dole kariya ya ce mata bai yi ba a kan da wani ne ba ba wanda ke kawo zama ta koma na kan farko وبتكون أبطاري يمكن كنا وانا يعجز كده يعني أنتم أنا الذي كنت نعم فعن وانا نفهم الجبل من قوي ماذا فقال ليزال مكة تلميذ فقوة تلميذ ما تلقى يا بريان كلام لك كده تلميذ كيف تلميذ أما أنا كان مذكر وأنا